a musulunci eh, in amma wasu magana sai su ce attaqwa hahuna kananan kaya kala-kala ne an ce kananan kaya matakai-matakai ne akwai fassara ƙananan kaya a matsayin diri gada da ta zama ba doguwa ba ana ce musu kananan kaya sannan akwai ƙananan kaya waɗanda ba su suturta jikin mutum ba su ma kananan kaya ne to kowanne da hukuncinsa sa kayayyakin da suke ba dogaye ba ba riga doguwa ba kamar mutum ya sa shet ko ya sa coat ƙa'ida a musulunci abinda ake kula da shi a kaya shine ka sa kayan al'ummarka kayan da al'ummarka take sa wato su za ka sa malam abdullahi gwandu rahmatullahi alaihi kanin dan fodiyo a cikin littafin sa akhlaqul mustafa da yazo yana bayani akan tufafin annabi sallallahu alaihi wasallam yace manzal sama yana sa tufafin da al'umma suke sawa shi yasa manzo sama yana sa kayan da aka yi su da audiga domin yazo ya tarar da al'umma su suna sawa audiga kayan manzo sama kusan din na audiga ne wanda aka sana'anta su daga audiga ƙananan kaya a musulunci ba hukunci da ake musu ba kayan da al'umma ka in ka sa za a rena ka ko a yi maka wata fassara ko musulunci bai ga ka sa su duk kayan da in ka sa a cin al'umma ka al'umma ka za ta rika maka wani kallo na daban to baya halasta ka mun gane sannan a cikin hukuncin ƙananan kai akwai wanda haramun ne su ne kayan da suka zama alama ce ta kafarai da an ga masu waɗannan kayan to an san kafirai ne su to baya halasta ka sa su wannan ko ba ƙananan kaya ba kawai ko da dogaye ne amma in sun zama alama ce ta kafarai, to haramun ne mutum ya sa mun gane to shine wannan Sau daga ƙananan kayan da mutum zai sa namiji su zama sun suturta masa jikinsa su zama ba su matsi mishi jiki ba su zama ba sa bayyana jikinsa ta yadda zai iya fitilar wasu akwai wanda zuciyarsu ba ta da tsarki ko zuciyarsu ba ta da ƙarfi in sauƙaƙa magana zuciyarsu ba ta da ƙarfi suna da raunin zuciya abu kaɗan yake rudar da su su sha'awarsa ana samun namiji ya sha'awar ɗan uwan shi namiji to dan me ka je ka sa kayan da za ka taimaka ma wani ya saba ma Allah kaga ba daidai ba ne. da kuma irin kayayyakin da an sani shedanu ne a duniya suke sa su in waɗannan masu wandunan da ake yi wa yara matasa suke sawa mutum zai sa wando sai ya daɗe kafin ya iya cire shi in ya sa nan kayayyaki ne na shaidanu na miya masu miyagun halaye su suke yi sa waɗannan kayayyakin mukabi shi ne magana ƙananan kaya a ciki so daga asali ɗan uwa mutum ya ƙoƙari ya tsara kayan al'ummarsa na sha faɗin wannan magana a munasabobi da yawa a cikin mutanen da Allah ya wa tufafi a duniya muna ciki muna ciki mu Hausawa ba dan ina ciki ba wannan hakika ce da kowa ya tabbatar da ita kayan da muke da su a duniya ko ba inda za mu je arena mu saboda sitirta jiki baka sa riga ɗaya ma babban bahaushe baya ta riga ɗaya kamar yadda na sa sai ya sa yar ciki sannan ya zo ya sa malam malam ai ita ce gari ai ita ce gari ai da kake jin ake cewa yaro da gari abokin tafiyar manya ai garin ba wai ana nufin wai garin rogo bane ko garin masara gari riga ce in kana yaro ka san ko babban riga ko shi tunda sai a ce a zo a tafi da kai waɗanda ba mu ba a ƙasar nan ga sunan mun koya musu suna kwaikwayon yau sai wanda ba musulmi ba sai je ɗauko kaya ya sa ka ganshi ya sa malin ya saje da mutane akwai mutane da ba musulmi ba za ka iya faɗin su a ƙasar nan baka taɓa ganin su ba malam da malam malam ba kaga kwaikwayon mu suke sha'awa suke yi amma mu kuma sai gashi abun kunya mu ko muna watsi da namu su da ƴan uwa matasa su suka fi shiga cikin wannan matsala mu dawo mu fahimci halin da muke ciki tun ya sa kayan da shi shi zai zo duk ya tafa kaga ana talla yana jan baya yana jan riga an miƙe za a tafi ruku'u an an tafi ruku'u yana wani jan riga yana janta da ƙarfi ka sake ta mana inda gaske ne kaga shine wannan so da hukuncin ƙananan kaya yana bambanta daga meye kaya Tun kayan kafarai ne haramun ne sa su ba ba bane in kafarai kawai suke sa waɗannan kaya